السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na lahadi takwas ga watan dulhijja hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha biyu ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ilamul muwaƙi'in an rabbil alamin na shamsuddin abi abdullah muhammad bin abi bakar al-ma'aruf bibin al-qayyim allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi in ba manta ba mala yana tattauna mana dangane da manhajin da ahmadu bin hambali imamu ahalus sunna wal yake gudana a kai dangane da fatoyin shi bayan da muka ji zantuttuka masu fa'ida a baya a yanzu mala ya ce faslun ga wani fasli al'aslu thani fatawar sahaba asli na biyu daga cikin matakan da ahmad dan hambali ke ba da fatoyin shi a ƙarƙashinsu akwai fatoyin sahabbai mun ji cewa bai ƙitar alkur'ani da hadisi sannan bai fifita maganan wani akan na allah akan na manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa to idan babu cikin alkur'ani ko hadisi abin da zai dogara ya fatawa a kai to kai tsaye ahmad dan hambali yana koma mafatoyin sahabbai ne mala ya ce al'athalu min asli fatawal imami ahmad asli na biyu daga asalan inda imamu ahalus suna wal jama'a ke makaliya wajen fatawan shi ma afta bihi sahaba shine yana tsayuwa ne akan abin da sahabbai suka ba da fatawa fa innahu iza wajada li ba'dihim fatwa domin in ya samu ɗaya daga cikinsu yana da fatawa la yu'rafu lahu mukhalifun kuma bai san wani sahabi da ya saba ma wannan fatawa ba minhum daga cikin sahabbai fiha akan wannan matsalar lam ya udha ila ghairiha bai aje wannan ya je nemo wata kun fahimci wannan in sahabi ya bada fatawa a inda ya laluba bai samu nassin alkur'ani ko hadisi ba sai ga fatawan sahabi wannan fatawa na sahabi babu wani sahabin da ya saba mata to kuma ba zai aje wannan fatawa na sahabi zuwa ga wani magana da take ƙasa da na sahabi ba kowa ya yi ta kuna fahimtar wannan da kyau ko walam yaqul inna zalika ijma'un kuma ahmad dan hambali bai kallon wannan ya rada mai suna ya ce ijima'i ne baya haka tare da cewa bai san wanda ya saba ma wannan sahabi akan wannan fatawa ba to kuma ba zai karambanin cewa wannan ijma'in sahabbai ba ne bal min wara'ihi malai ce sai dai cikin taka tsantsan ɗin shi fil ibarati ya wajen kalman baka sai ya ce la a'lamu shay'an yadfa'uhu ni ko ban san wani zance ko wani aiki ko wani yanayi na wani da yake tunkuɗe wannan fatawa na sahabin nan ba au na hawa haza ko ya amfani da wata kalma shigen haka mala ya ce kama ƙala fi riwayati abi talibin kama da ya faɗi a cikin ruwayan abi talib ya ce la a'alama she'an ya dafa'o ƙawar bin abbas ya ce ni ko ban san wata fatawa da take tunkuɗe fatawan ibn abbas ba wa wabin umar da fatawan ibn umar wa ahada ashara mina tabi'ina da ko mutum goma sha ɗaya daga cikin tabi'ai a ta'in wa mujahidin wa ahalil madina ala Sarril abd da ke cewa bawa zai iya mallakan bawa shi ma kun ji fatawan akwai manya-manyan fuka ha'ul madina aka lissafo su za su kai tabi'ai sha ɗaya da kuma Ibn umar da ibnu abbas da ke cewa bawa ma da aka mallake shi shi ma in ya samu 'yan kuɗi zai iya mallakan bawa shi bawan wani shi ma yana da bawa to lokacin da ahmad dan hanbal ya samu wannan fatawa sai ce shi ko bai san wata fatawa da take kuɗi wannan ba kun fahimci wannan da kyau ko wa haka za ƙala anas bin malikin la a'lamu ahadan radda shahadatal abd haka lokacin da anas dan malik ya bada fatawa cewa bawa zai iya zuwa ya kafa shaida kuma ya ba da shaida to Ahmad dan Hanbali da ya ɗauki wannan fatawa na Anas sai yake cewa la a'lamu ahadan ni ko ban san wani radda shahadatal abdi wanda ya tunkuɗe shaidan bawa ba hakahu anhu al-imamu Ahmad al-imamu Ahmad ya bada labarin waɗannan wa waje da al-imamu Ahmad hadha an in al'imamu ahmad ya samu irin wannan nau'i na fatawa an sahaba daga sahabbai lam yuqaddim alaihi amalan wala ra'ayan wala kiyasa, bai gabatar da maganan wani ko ra'ayin wani ko kiyasi ko aikin wani akan fatawan sahabi irin wannan da bai san wani wanda ya saba mata ba ko shi sahabin ya fito ƙararrai bayyana cewa wannan maganan bai san wanda ya saba mata a bisa fata wanda ya bayar ba to shi kenan a maɗan hambali zai ɗauke ta kuma zai fatawa da ita jama kun ga wannan manhajin ƙiƙanin gaskiya shine manhajin da muke a kai shine alkur'ani da sunna a farko fatoyin sahabai su fassara mana alkur'ani da sunna mu ba za mu ɗauki tunani da ra'ayin kowa a duniyan nan ba kowaye idan ka zo da tunaninka sai mu ce kara mana shi a fatawan annabi da sahabbai in yi daidai mu ɗauka an bai daidai ba za mu ɗauka layar abin da a ce al'umma za su ɗauki wannan ko da sun zauna lafiya da duk waɗannan ɗariƙoƙi da suka hana musulunci sakat wallah da yanzu ba su duk wanda ya zo da hayaniyan shi a kara hayaniyan shi a duniyan alkur'ani da hadisi in suna da wajen zama shi nan kuna fahimtar wannan da kyau ko in ba su da wajen zama sai a watsar kuma alkur'ani da hadisin a bisa fahimtar annabi da sahabbai saboda ai zai iya karanto a ya ce gata hadisi gata a bisa fahimtar wa a bisa fahimtar shi duk rigingimin nan da ake na mazhabobi duk da ba su fahimci domin zamanin annabuwa ba waɗannan fotoyin ne ayoyi da hadisan da ake cewa an samu saɓani a kansu a zamanin annabu fa akwai su me yasa ba saɓanin dona hayanin da ake ce boko haram boko haram ba qur'ani da hadisi ne bisa fahimta annabi da sahabbai ba da za a ɗauko hayaniyansa a ɗaura ma Alƙur'ani da hadisi ga Alƙur'ani da hadisi bai wannan wajen kwata-kwata ina fatan mun fahimci wannan amma an ka basu za su ɗauko maka qur'ani da hadisi a bisa fahimtar su kuma sai ce maka musulunci sai ka ce a bisa fahimtar annabi da sahabbaiya suka yi ba laifin da musulmi zai ba haddi ba kawai ka ciwo barka kashe shi ba wannan laifin a musulunci kwata-kwata ina fatan mun gano wannan da kyau kai ba musulmi ba kafirin amana ka sake ka kashe shi haka siddan ko a lahira ba za ka shiga aljanna ba ba musulmi don ya saba ma ra'ayinka ba ra'ayinka wanda Allah bai aiko ka ba kawai karambani ne ya sa ka ina fatan mun gano wannan da kyau wanda musulunci cewa ya alaikum an fusakum kowa ya ji da kanshi ina ruwanka da wani kuna fahimtar wannan da kyau ko waye sa ka kai wakilin Allah ne akan al'umma a wani bai kaza ba a ji a kashe wani wai wannan shine jihadi inda haka annabi ya jihadi ai da ba kowa a maka da madina sau da ba wanda bai cancanci kisa ba nan annabi ya kama manya-manyan ƙorin shawa a badar mutum saba'in arna ne haka ya sake sai ce ku koma garin da aƙidan waɗannan ne da sai ce Allah ya kama ku kun shigo hannu duk sai kashe su kuma cikin sabbi ko wanda suka ba da shawara a kashe amma nawa bai kashe kowa ba muna fahimtar wannan da kyau ko shi sa duk wani hayaniya da ya hana musulmi sakata a duniyan nan a yau da za a ɗauki fahimtar a sa mu alkur'ani da hadisi bisa fahimtar annabi da zahabai za ga ba wancan fahimtar kwata-kwata so duk wani yanayi da mutum zai ci ya taɓa samun kanshi a ciki ko annabi ya samu kanshi a wannan yanayin an kai yanayin da musulmi ba su iya zuwa ka'aba ma su sallah saboda kafirai ne suke da ta cewa amma annabi bai taba cewa a rika bin su ana kashe su ba bai taba cewa ba sanda annabi ya zo fatahu maka ya ci garin da yaƙi duka kowa ya gudu har ma cewa duk wanda ya shige gidan abu sufiyan ya tsira in ya gada ma zai iya cewa duk layinsa ya ta yanka su kuma arna ne manzo Allah bai haka ba amma kai sai ka je ka samu musulmi wai laifi wai ka yanke mai hukunci wai a kashe musulmi annabi ya ce a rushe ka'aba a manta inda take wannan ya fi sauƙi a wajen Allah kan zubar da ran jinin musulmi ɗaya kai ne ka kafarta shi kai a tunaninka yaƙi aka je usamatu ɗan zaid ya kashe wani kafirin da ya faɗi kalman shahada bayan da ya ga mutuwa kusa da haka ba annabi labari annabi ya kira shi ya tambaye shi ce haka ya faru ya ce eh, ya faru gaskiya ne ya ce ya ce la ilaha illallah ga kashe shi ya ce ya faɗi ne saboda tsoro ya ce ka fasa zuciyan shi ka ga haka ne eh ka fasa zuciyan shi kaga haka ne tsoro yasa ya faɗa yace to ba ruwa na usama sai da yaji dama ranan ya musulunta so da yanda annabi ke da jinjin abu Khalid ibn walid ne annabi ya aika shi gari ya je ya yaƙe su sau da sun ƙi musulunta da su ga Khalid sai tsoro ya ƙara kama su to ba su iya faɗin mun musulunta ba ba san ma me za su faɗi ba saboda maguzawa ne sai suka tsota sai suka ce mun canza addinin ma'ana addinin da suke a kai sun canza sun koma wanda ake son su shiga wanne ake son su shiga shi ma ban san shi ba to kuma a makka in ka ce balala raban maka ka canza addini to ka zama mai kenan kafiri kamar yanzu ka zo ka ce ai na riga na canza addini kana mu za mu fassara ka zama mai kenan kun fahimci wannan Khalid sai ya amfani da tunanin shi kaga ya bi alkur'ani da hadisi a bisawa tunanin shi shi kaɗai ya kama garin da ya kashe ya raba mutanen garin ga sojojin da ya je da su ya ce kowa ya kashe nashi abdullahi dan umar ya ce ba zan kashe nawa ba kuma wanda ma zai ji magana ba zai kashe nashi ba Khalid ya kashe wasu aka komo Madina suna ta kunci su isu aka ba annabi labari annabi ya ce ma Khalid ka kashe su ya Allah ban sa shi ba kuma ba ruwa na sai kai ka kama bayan Allah kawai don ba su bar ra'ayinka sai ka kashe su kuma wannan ke nuna cewa kai ba jarumi ba ne don ka je fi ƙarfin mutum ka kewaye shi da makami ka kashe shi kai ba jarumi ba ya yi. jarumi shi ne wanda ka iya gamsar da mutum a bisa ra'ayin ka ya bi ka kuma ba ta da yaudara ko ƙarya ko ka nuna mai abin kwaɗayi ba ka mai bayani na gaskiya ya bi ya amince wannan shi ke nuna cewa kai jarumi ne amma amfani da kalmomi na ƙarya ko yaudara ko abin kwaɗayi zai sa ya bi ka amma zai iya dawowa amma ka je ka firgita mutum da makami sai ka kashe shi da me kai shi sa musulunci ma ya hana ka ratsa mutum a inda bai da makami ka kashe shi musulunci ya hana wannan shine kashe mutum sabra ka tare shi yarsa inda zai sai dai ka kama shi kai mai horo amma ba ke sawa ma ka tare mutum inda yake ko ka mamaye shi yana sallah a masallaci ko yana tafiya a titi ko yana gida yana wani abu ka sa bindiga ka harbe shi sai ka rasa gane wai a wani addini wannan karatun yake ina fatan mun gano wannan da kyau a ina wannan karatun yake ba inda a musulunci aka ce a ji aka yi hari hatta coci ba inda aka ce ba inda aka ce kawai ka mamaye kafiri na tafiya kawai ka kashe shi ba inda a musulunci aka ce ka je mashaya suna shan burkutu ko suna shan giya ko suna karta ka je kashe su domin waɗannan abubuwan da suke duk musulunci na da hukunci a kai kuma hukuncin bulala ne ba inda aka ce kisa shine hukuncin jama'a muna fahimtar wannan da kyau kuma ba wani wanda ya isa ce wai shi bai san ya ga ana aikata laifi Allahn da ya mutane kuma ya laifin kuma ya suna yi inda ya so ya kashe su duk wanda ya sa hannu a laifin su ya mutu to sai bai yi haka ba shi sa wallahi duk fitincin da ke faruwa ku wallahi rashin tabbaka alkur'ani da hadithi ne a bisa fahimtar annabi da sahabbai muddin za a tabbaka wannan ku wallahi za ga alherin da zai faru Allah ya tsare mana imaninmu faslun ma ce ga wani fasli الثالث أصلي نؤكو الاختيار من فتوى sahaba Ahmad ɗan هنبلي duk lokacin da ya kalli fatoyin sahabbai to yana tsayawa ya darza idza talafu in har sahabban sun yi saɓani isu isu sai ce al'athalu thalith min usulihi asli na uku daga cikin usul na ahmad dan hambali idan talafa sahaba ta hayyara min aqwalihim idan sahabbai sun yi saɓani to yana tsayawa ya zabe cikin zantuttukan su ma kana aqrabaha ila alkitabi was sunna maganan wanda tafi kusa da alkur'ani da sunna walam yakhruj an aqwalihim Ahmad ɗan hambali bai mazantattukan sabai tawaye. Fa illam ya tabayyan lahu mawafaqatu ahadil aqwali amma idan ya kalli ɗaya daga cikin maganganun ba wacce ta kusanci zantattukan annabi ko ta zama daidai da ita hakal khilafa fiha sai ba da labarin saɓanin walam yajzim bi ba zai zartar da hukuncin cewa ya goyi bayan ɗaya ba misali wani sahabi ne ya ce eh, a wancan kuma ya ce a a kar a yi to amma wanda ya ce e a yi maganin shi ta yi kusa da alkur'ani da sunna ahmad dan hambali sai ya ɗauke ta wannan saɓanin ko labarin shi ma ba zai bayar ba kun ji wannan to amma idan ya taho sai ji wannan ya ce e a yi wannan ya ce a a kar a yi amma duk maganganun ba wanda na shi te kama da na alkur'ani da sunna duka to sai ba da labarin wane ya ce wane ya ce sai ya karkata kan kowanne shi sai fita cikin sabanin jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku amma yanzu dole in an yi sabani a ce ka zaɓi rami ɗaya ka fada ina fatan mun fahimci wannan da kyau wanda wannan kuma ba daidai ba ne allah maraukin sarki ya tsare mana imanin قال إسحاق بن إبراهيم بن حاني في مسائله إسحاق ɗan Ibrahim ɗan Hani yana cikin yana littafi mai suna Masail. Ƙila li abi Abdullah, aka ce ma abu Abdullahi, Ahmad ɗan hambali kenan. Ya kunan rajulu min ƙaulihi, ya kunar rajulu fi ƙaumihi mutum ne yana cikin mutanen sha a unguwansu fa yas'alu an shay'i fihi ikhtilaf sai aka mai tambaya akan wani abin da malamai sun yi saɓani akai kai qala sai yace yufti bima wafaqa alkitaba was sunna in ya tashi fatawa zai fatawa da abin da ya daidai da alkur'ani da sunna ne wa malam yuwafiq alkitaba was amsaka anhu wa ma amsaka anhu duk abin da bai dace ba da alkur'ani da suna ce ya watsi da shi ƙila lahu sai aka ce da shi afayojabu alaihi shin zai ba da ansa akan wannan da ya saba ma alkur'an da sunna ƙila la sai ce a'a duk abin da bai daidai da alkur'ani da suna ba farwanka da shi mun gano wannan da kyau ko misali wani ya ce da Allah zan yi tafiya da kafa ɗaya sai ka duba cikin Qur'ani da hadisi akwai inda aka ce tafiya da kafa ɗaya in A sai ka bashi ansa in A sai ka yi mai shudu zaka bashi ansa ka ce to da Allah ya sauke kafa ka rabu da shi kawai shuru kawai ka kyale shi ka ce baka sani ba amma yanzu ya ce wai dole sai kai magana na mamakin wannan Allah ya tsare mana imanin faslun mala ce ga wani fasli arrabi'u matakin fatawa na ahmad ɗan hambal na hudu al-mursalu min al-hadis mursali daga cikin hadisi al-aslun rabi al-akhaz bil mursal wal hadith da'if hadisi mursali ɗaya daga cikin nau'in hadisai ne masu rauni to shin ahmad dan hambali yana riko da hadisi mursali da hadisi mai rauni mahala ce iza lam yakun fil babi shay'un yadfa'uhu idan aka ruwaito hadisi mursali ko hadisin da raunin shi bai kai ya komo ba amma babu wani fatawa na sahabi wanda ke tunku da wannan wa huwa alladhi rajjahu alal qiyas to da Ahmad dan Hanbali ya kiyasi to gare ba da fatawa da hadisi mursali wanda hadisi mursali da ifi ba fa sauran bangarorin hadisai waɗanda suke da ifai yake ba da hujja fatawa da su ba hadisi mursali hadisin da tabi'i ya ce annabi ya ce mana tun daga salsalan isnadin ya inganta sai dai tabi'i ya ce annabi ya ce kun gano wannan da kyau ko to da ya kiyasi ku gare dogara da hadisi mursal kun gano wannan da kyau ko mala ya ce walaysa al-murad bi ad-da'if indahu al-batil ba wai yana nufin in ya ci hadisi da ifi hadisin da yake batulun la asla ba hadisin da bai da isnadi walal munkar Be amfani da hadisi munkari ko maturuki wala ma fi riwayatihi muttahamun ko wanda a cikin ruwayan shi da wanda tuhuma da ƙarya bi haisu la ya sogo kun gano wannan da kyau ko azhabu ilaihi fal amalu bihi bal hadisi da ifi inda ho qasimus sahih mala ce duk wani hadisin da ya zama bai cancanta ya aiki da shi ba kaf ahmad dan hambali bai aiki da shi kuma bai zuwa ga wannan hadisi ballantana ya aiki da shi amma abin da yake nufi da hadisi da ifi a wajen shi shine ɗan uwan sahihi wa ismun min a ƙasamil hasan hadisin da kalle zai iya zama hasanin kun gano wannan da kyau ko sau da su a wajen su da hadisin da mutumin da ya zo yana da raunin hadda ma da ifi suke ce mai shi. amma mu ko a tarifi mutaakhirun ina aka ce wane yana da khifatu dhabti hadisin shi yana zama hasan amma a wajensu ne za su ce da'if sahihul ligairihi a wajensu ne za su ce da'ifi to irin wannan ne mala ya ce yana kafa hujja da su da ya ɗauki ƙiyasi ya yi gare ya kafa hujja da wannan ina fatan kun fahimci wannan ko mala yake cewa walam yakun yuqassimu alhaditha ila sahihin wa hasanin wa da'ifin shi san bai karkasa hadisi ya ce akwai sahihi da hasan da da'if bal ila sahihin wa da'ifin ko dai ce akwai sahihi ne akwai da'ifi kenan hadisi hasan da hasanan da gairihi di yana cikin me da ifi a wajensa kawai walid da'if indahu maratib a wajen shi hadisi da ifiya da martabobi da yawa fa'iza lam yajid fil babi atharan ya dafa'uhu in ya duba bai samu wani athari da yake tunkuɗa wannan hadisin ba wala ƙaula sahibin ko bai samu wani fatawan sahabi ba wala ijma ala khilafihi kuma babu wani ijma'in da ya saba ma wannan kana al'amalu bihi inda hu aula min al to ya aiki da wannan a wajen shi ya fiye je kiyasi walaysa ahadun min al imma illa wa huwa muwafiquhu ala hazal asli yace dukkanin limaman musulunci ma sun yarda da shi a bisa wannan min haisul jumla a tunkule fa innahu ma minhum ahadun illa wa qad qaddama al daif domin dukkanin malaman fiqh suna gabatar da hadisi irin wannan hasan ɗin da ɗan dan ke mai kallon da ifi akan kiyasi gano wannan su ku yan zahiriya ma ai sun hana magana kan ƙiyasi. cewa suke man qala bil faqad taqawwala ala Allah duk wanda ya ce ko ya fatawa da kiyasi wannan ya shirga ƙarya ga Allah ga karanta muhalla da littafin usulul fiqh na Ibnu hazmin tanka guda ya kafa ya wargaje kiyasi kawai ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace faqaddama abu hanifa hadisal qahqaha fi ala mahadul qiyas hadisin da ke magana a kan dariya kyalkyace dariya kun san dariya gida uku ne akwai attabassumi murmushi akwai abdahiku dariya akwai alƙaha-ƙaha ƙyaƙyace dariya kenan ku to suka ce attabassumu la tabtul sala murmushi kana sallah sai aka wani sai kai murmushi ko ka tuno wani abu sai kai murmushi suka ce wannan bai bada sallan ka ba wadahiku dariya kuwa tabtul sala suka ce tana bada sallah wal qaha qaha ƙyaƙyace dariya kuwa tabtulus sala indal hanafiya su ‘yan hanafiya suka ce tab ai kana ƙyaƙyace dariya suka ce sallanka ta ɓaci mun gano wannan da kyau ko to shi wannan hadisin da ya kawo wannan ruwaya a haka ajma ahlal hadisi ala dha'afihi dukkanin malaman hadisi sun haɗa kan cewa hadisi ne mai rauni To amma abu hanifa sai ya gabatar da wannan hadisin ya ce bari ya ba da fatawa da shi a kan ƙiyasi da ya ƙiyasi gara ya ba da fatawa da wannan hadisin da malamai suka ce hadisi ne mai rauni وقدم حديث الوضوء بنبيذ tamri alal القياس ya ce da mutum zai nemi ruwa ya rasa amma sai aka ce ga ruwan da juice ne na dabino ana an yi juice ne ga shi nan za a iya sha kuma ya rasa ruwan da zai alola ya ce to da ai kiyasi a neman mai wata hanyar ya alola ko wani abu gara ba shi fatawa kawai a ce ya alola da wannan gano wannan da kyau ku wannan fage ne da za a tattauna maganganu da yawa kuma ga lokaci ya ta san kure mana za mu zo mu tashi akan inda ya ɗauko magana abu hannifan nan da a tattauna masa'il Allah ya sa mu dace subhanakallahu allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta